barka mu da wannan yammaci na ranar asabar wanda shine yammacin 11 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan fabrairu 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke darsa na tafsirin azumin wata Ramadan mai albarka Allah ubangiji ya samu dace wannan shine darasi na 26 cikin jerin gwanan darsa na tafsirin suratul baqara za mu tashi daga faɗin Allah madaukakin sarki akan wato kan rubi ne ko ah. na na farko aya ta arba'in da hudu wadda ubangiji madaukin sarki a ta'amuruna nasa bilbirri watan sauna an kusa ku نعم أعوذ من الشيطان الرجيم من همه ونفسه وهمه بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Allah madaukakin sarki ya ce a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum yanzu nan sai ku dinga umurtan mutane da nagarta ko kuma ku manta da kanku wa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafi afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba wannan ita ce aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka wanda ainihin wato a take yin tankiya mai ƙarfi ga banu isra'ila da ma sauran mutane cewa yana da haɗari ƙwarai mutum ya kasance yana umartar mutane da albir menene albirru shine kamar da suka ce kalimatun jami'atun lil khairi wal ma'ruf kalma ce wacce ta tattara duk wani abin alkhairi da abin da halin Allah tambarka duk wani abu da ya shafi halin kirki a biyayya Allah tsaye da addini nagarta kula da haƙƙin 'yan uwa kula da sauran haƙoƙin mutane wato nagarta kirki halin kirki halin Allah tambarka duk abin da mutum zai aikata wanda ubangiji zai yaba mutane za su ce Allah barka. wannan shi ake ce ma albiru da aka kalma ce dunkulalliya da take bayyana duk wani aikin alkhairi an hana mutum ya zama da cewa yana umarnin mutane da aikin alkhairi amma shi kuma baya ana so ne kai ka fara yi kafin ka ce wa mutane su yi to su waɗannan yahudawa da ake ta magana a kansu sun kasance a wannan zamani sallah nabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina in suka ga wani ya riga ya shiga addini kamar abokan zaman su au da khazraj duk wanda ya musulunta sai suke mashi to lalle ka kama addinin gaskiya kai da gaske ka ce to kuya ba su sai mu dai karabu da mu amma dai kai muna gaya ma cewa gaskiya ne kaga sun umarce shi da addini mai kyau su kuma ba su ba wani lokaci kuma suna kaunar mutum sai su ce mishi muna maka nasiha ka je ka musulunta ya ba za ku musulunta ba sai dai ba ruwan kai ka je ka musulunta shi ne Allah yake musu wannan tankiyar dan ne za ku dinga umarnin mutane su su je su abin da za su tsira ku manta da kanku watan sauna an fusa ku ku shashantar da kanku wa antum tatluna alkitab kuma ku ne kuke da ilimi kun karanta a cikin littafin ku cewa ga gaskiya ba ku ba amma kuma kun ba wata ma su bi wannan aikin da ya kama da aikin hankali ba da haka Allah ya suke magana da afala ta aƙilun ko ba ku da hankali domin a mizanin ɗan adam mai hankali ma duk wanda ya ji wani abin alkhairi zai fara yi kafin ya gayyaci mutane duk wata harka da ka sa akwai alkhairi kai za ka fara yi kamar ka gayyaci mutane duk wani kasuwa duk wani ciniki da ka sa akwai alkhairi kai ya kamata ka fara yin shi kafin ka gayyaci mutane isa qur'ani yayi zargi akan irin wannan hali musamman ga malami wanda zai dinga umurtar mutane da aikin alkhairi amma shi kuma baya kwatantawa a wani waje can cikin sotu safi Allah yake cewa ka kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alu Allah yake lima taquluna ma la taf'alu ya yi nazina amanu ya ku mu'minai lima taquluna ma la taf'alu dan ne kuke faɗin abin da kuma ku aikatawa Allah yake kabura makatan inda Allah ya isa abin Allah wajen abin takaici a wurin Allah an taqulu ma la taf'alu ku je ku dinga faɗan abin da kuke ba ku aikata haka annabin Allah Shu'aibu alaihi salatu wassalam kamar da Allah ya ba mu labari a cikin suratul Hud go yace wa mutanen shi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba na so ni na hana ku abu kuma na je ina yi wannan shine abin da ake so da dinne wa'azi da dinne mutane nasiha kuma musu tankiya ko jagoranci a gan kan gaba wajen aikata alkhairi a ga cewa yana kwatanta abin da yake gaya mutane to wannan yana sanyawa abin albarka ko mutane suna sauƙin ganewa akwai hadisi da dama da suka zo don tsoratarwa game da mutumin da yake umarnin mutane da abin alkhairi amma shi baya yi alal misali akwai hadisi da ke cikin bukhari da muslim daga sahabi usama ta dan zaid Allah ya kara masa yadda da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuja'u bil rajuli yawmal qiyamah rana alkiyama za a zo da wani mutum fa yulqa fil nari sai a jefa shi a cikin wuta Allah ka tsare mu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tandaliqu aqtabu batali wuta idan ta kona shi ta kona shi cikin shi ya fashe kayan cikin shi su fito yana yawo da su fa ya duru kama ta duru raha ya dinga kyakkyawa yawa cikin aljanna saboda tsananin azaba kamar yadda doki ko alfadari yake kewa da injin injin niƙaɗin na gargajiya yake fa fayusifu bihi ahlun nar yan wuta dangare yan wuta sai su bar ma jin azabar da suke ji sai su su kewaye shi suna kallon shi saboda azabar shi ta su idan suka kewaye shi sai su ce ai kula wane ne fa wani ne da muka sani a duniya mai wa'azi mai karantawa ma sha'anuk ne kawo ka gidan wuta alaita kunta ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar ba kai kike mana wa'azi ba a duniya ba kai ne mana hudu ba ba kai ne mai karantar da mu ba ba kai ne kake cewa mu yi abin kirki mu bar abin banza ba Fala sai ce kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati ce gaskiya ne na kasance ina ce mun ku aikata abin arziki ni ba na aikatawa wa anhaqum anil munkari wa atihi ni kuma nake hana ku abin banza kuma ni injin na aikatawa so da ka shiga wuta azabar ki ta fi ta zafi Allah ka tsare haka nan hadisi daga Anas bin Malik Allah ya tsara masa yadda yake ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ra'aytu laylata usriya bi rijal Randa aka yi isra'i da ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ga wasu mutane tuqradu shafa'uhum bi maqarida min nar ana daddata su da almakashi na gidan wuta ana daddatawa da ƙarfi qultu sai na ce man haula suwaye waɗannan ya jibril ana ta daddata labbarsu tana ihu mala'iku na cigaba da ratsawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril waɗannan kuma su waye qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mala'ika ya ce mishi haula'i khutaba'u qaumik alladhina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum yace waɗannan masu wa'azi ne a cikin al'ummarka waɗannan irin masu wa'azi yace waɗanda suke gaya mutane gaskiya ba sa bi waɗanda suke hana mutane yin ɓarna, ba ka bacci ka wanda bi yake wa'azi ko yake karantarwa yana fuskantar haɗari ƙwarai da gaske baya aiki da abin da yake karantarwa Allah ubangiji ka tsare mu daga Tafiya. yana da kyau mu lura cewa aya kamar da malamai suka ce wa laysa fil ayati anna al insana idza lam yaf'al ma umira bihi annahu yatruku al amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar aya ba ta nufin idan ni na kasa aikata wani abu to kwata-kwata dai halittar gaya wa kowa ya kaɗa ba ta nufin haka amma dai ana gaya mun cewa ne eh, ni in fara aikata kafin na gaya wani amma dai da haka zai iya gaya wani domin idan aka ɗauki uzurin cewa to duk abin da ban aikata ba zan gaya wani ba to za a bar wa'azi gaba gida amma dole haka za a ci gaba da faɗa ana faɗa kuma ana ƙoƙarin aikatawa duk abin da ka san kana gaya mutane su to kai za ka ƙoƙari kai idan ka gaya musu suka aikata sun ci moriyarsa kai ma ka aikata ka ci moriyarsa kuma abin yakan yi albarka idan an yi haka da yanar insana ya jibu alaihi an yi amura nasa wa yanhara don mutum ya kamata ya fara da kansa ne ya fara umurtar kansa ya fara hana kansa wa ya amura gairahu wa yanhaku sannan ya umarci waninsa ya hana wani nasa tarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi Tarkin A. dan mutum bai aikata wani abu cikin waɗannan ba dubaran gume ba ne akan ya ce ba zai ɗaya ba dan bai umarci kanshi ba wannan zai hana shi umarci wani shi dan bai umarci wani shi ba zai hana shi umurci kansa kowanne yana da matsayinsa abinda yake so ne kada ka kasance kamar kendir wanda yake haska wani ya kona kansa idan kana da ilimi wajibi ne ka karantar da shi musamman ana bukata kuma wajibi ne ka yi aiki da shi don ka tsaya cewa bari kai kai kai aiki da shi ba karantar ba nan ma ka gaza wajen kin karantarwa idan kuma ka tafi kana karantarwa kawai ba kai aiki da shi ba nan ma ka gaza kaga kowanne akwai hadari kenan sai larabawa suke cewa a cikin karin maganar su wa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam idan baka san komai ba kana matsayin ka na ga magarin musulmi ce wannan wata jarabawa ce ne zaman kanta idan kuma ka sani jarabawa ta fi girma wanda ya sani yana cikin jarabawa fiye da wanda bai sani sai da kasar tsakanin marasa wadata da masu wadata wanda bai da kuɗi yana ganin shi a cikin talauci jarabawa ce ku to bai san cewa masu kuɗi sun shiga jarabawa masu wadata haka talaka wanda bai da shugabanci yana ganin shi yana cikin matsala ko to ne san masu shugabanci su shiga cikin matsala ko a duniya da lahira duka shine ka'idar larabawa suke faɗa a wannan karin magana fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam Allah ubangiji ya tsare ka يلا يا واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين wannan ita ce wasiya ta goma sha biyu na cikin jiran wasu da aka musu da wannan aka rufe faɗin Allah wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agabi da haƙuri da kuma sallah wa inna kuma lallai ita la kabiratu tana da nauyi illa alal khashi'i sai a gun masu tsoron Allah a nan kuma Allah yana umarnin banu Isra'ila da kuma mu gaba ɗaya akan cewa mu nemi adad haƙuri da kuma sallah akan al'amuran duniya da na addinin kana so ka ci nasara akan al'amuran rayuwarka da addininka to kai haƙuri kuma kai tsayi da sallah Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ai ista'inu bis sabri ala jami'i umurikum duk abin da zaka yi da kake so ka ci ma nasara to sai kayi amfani da hakuri al misali as-sabru ala ta'a zaka yi hakuri wajen biyayya Allah abin da muke aikata da biyayya Allah yana buƙatar hakuri da juriya da daurewa ayi yau ayi gobe ayi jiya yanzu azumin nan in ba dan hakuri da mutum yake ba zai iya azumi kullum ka fito sallah asuba kai azhar kai la'asar kai magriba kai isha sanyi zafi hunturu ruwa iska damuna rani da baka fasa a wannan dole sai an jure to wannan juriyar ta rike ta koda yaushe sannan as-sabru ala al-aqdar al-mu'lima haƙuri da kaddarori masu zafi rashin lafiya shiga wani haɗari asara baƙin ciki damuwa zazzaɓi masassara an zage ka an ci mutuncinka kaddara ta faɗa wata dukiyarka kaddara ta faɗa wani kusa da kai an maka rasuwa duka wannan akadar ne al-mu'limatu jasadan aw qalban wanda ta sa maka damuwa a jikinka ko damuwa a zuciyarka to dole sai kai hakuri shi za ka faɗi ladan masu hakuri za mu zo mu ji a gaba cewa waɗanda idan bala'i ya same su alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun wadannan sune shiryayyu sune ke da gaisuwa da yawa da gurin Allah da rahmarsa sune waɗanda suke yin haƙuri da damuwa duk abin ya faru da kai ka tuna cewa dama can Allah ya rubuta wannan kaddara shi ta faru da kai tun kafin a ka aka rubuta ta kuma duk wayenka ba za ka kauce wannan kaddara an sace maka wani abu ka yi wata asara ne ka rasa wani eh, mukamin ka ne ka rasa wani masoyin ka ne ka fada cikin wata damuwa ne ta rayuwa ka yi hadarin mota ne ka ji rauni ko wani abu makamancin haka kana da wani ciwo da ke damunka wasu kudaden ka ne an an hana ka promotion ɗinka ya zo an yi maka duk waɗannan damuwar na ainihin ƙaddadar rayuwar duniya Allah ya ce wasta'inu bis sabr kai hakuri haka nan wato duk wani abu wanda ya shafi a hakuri da mutane wajen rayuwa da mutane kana mu'amala da su sai kai hakuri to wannan shine abin da zai maka amfani a wajen hakuri kamar da Allah yake cewa fasbir ala ma yaquluna وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح wa atrafan nahari la'allaka tarba cikin kwaha a ga irin ma'anar su ɗaya wannan aya cewa ka yi haƙuri a kan abin da suke faɗa ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen makka suna cutar da kai sun ce maka makaryaci sun ce maka mawaƙi sun ce ma wani ne ke koya ma sun ce maka mahaukaci bayan sun san kai amintacce ne a cikinsu nan sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa da bakin ciki dan sai kin imani Allah ya ce mishi karka je kashe kanka فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا من بهذا الحديث أسفا كيف جاء شكرك aka ta bashi labarin annabawa da aka ta cewa dan hankalin shi ya kwanta ya gane ba da shi aka fara ba haka kai ma yanzu in kai wa'azi ko ka faɗi gaskiya ko kai wani abu an zage ka an aibata ta kan ƙarya Allah yana ce maka fasbir ala ma yaquluna sannan ka kama tasbihi wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha sai ka kula da azkar na safiya da na maraice ita kuma tallafa ya ka ce wa ana allai duka azkar sai ce fasabbih wa atrafan nahari kai salla a gefen yini da dare wato sallar magariba ita ce gefen yini kenan da sallar asubahi kuma gefen yini da kuma sallar isha cikin dare ne ko kuma wasu suka ya sallar azhar da al'asar su ne a gefen yini sallar asuba da magariba da isha cikin dare shine wa ana wa min ana al-layli fasabbih wa atraf an-nahar kaga ya ambata mana sallori a lokuta da ake su a dunkule saboda abinda ake fata kenan da mutum ya kama haƙuri da rayuwa haƙuri wajen bauta Allah haƙuri wajen ƙaddara haƙuri wajen hulɗa da mutane akwai hadisai da suka zo game da bayani masu yawa akan girman sha'anin haƙuri da dauriya da juriya kamar hadisin Al'imam Ahmad ibn Hanbal wanda hadisi ne mai tsayi da ya zo Ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa alam anna an-nasra sabr kasancewa cin nasara yana tare da haƙuri ne wa anna al-faraja ma'a karam sannan duk wata damuwa ana samun sauƙi a bayanta wa anna usra yusran kuma duk wani kunci yakan koma ya zama sauƙi idan kai hakuri so da ana so ka yi haƙuri a kan ƙaddarorin rayuwa sannan haƙuri a kan mu'amala da mutane zai sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da ke cikin adabul mufrad na imamul bukhari da littafin ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslim alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adhab khairun min al muslim alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adhab nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi wanda yake iya cakuɗe ɗaya da mutane rayu da su a wuri guda a makwabce guda a ma'aikata a wurin sana'a a cikin anguwa a garuruwa ka iya rayuwa cikin mutane yan uwanka da su kuma mutane idan ka rayu da su tabbace su fitar da kai babu yadda za ba fitar da kai ba sannan wa yasbiru ala aqab sai kuma kai haƙuri wani ya ga maka magana mai nauyi wani ka ji labarin ya yi gulmarka wani ya cutar da kai a kasuwarka wani ya ci bashin kai ya kibiya wani ya zo kana ka abun hawan ka ya buga maka kuma ya zage ka abu iri daban-daban har a cikin gidanka da iyalanka ko da iyalanki da 'ya'yanki da 'ya'yanka da maza duka kowa sai ya cutar da kai a gwargwadon zaman da kai da shi to ana so ka yi haƙuri kar ka ci duk abin da aka yi maka sai ka rama in amma kayan kara sai ka yi na ice to wannan musulmin da yake wannan mu'amalar da mutane yake haƙuri da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fi alkhairi fiye da musulmin da zai iya mu'amala da mutane wani ya koma gefe saboda shi ba zai iya haƙuri da kowa ba yace ni ba ruwana da kowa ya zama kwamare shi ba ruwan shi da kowa saboda wani shi ba yi da haƙuri wanda ke sa ba yi da haƙuri kamar yana cewa ne shi ba yi da imani sannan kuma ko da ya fi ƙarfi ɗin shi ba zai iya haƙuri da cin su ba irin wanda ake shi kai wani ba shi da haƙuri har mutane ma sun san shi shi kaga wani wallahi ka kiyaye shi har mutane ma su kiyaye shi kamar da abin sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda tsoron matsalarsa wanda mutane suka guje shi ittika a kufshihi saboda tsoron cutarwarsa wannan bai da alkhairi kamar wasu alkhairi tunda mumini ne akwai yana da asalin alkhairi na imani amma imanin shi bai hana shi yana da matsala to da ka iya alkhairin shi na wancan asalin sannan haƙuri akan abin da Allah ya baka na Allah ya baka kaɗan ka haƙura Allah ya baka da yawa ka gode na Allah ya hana ka ka yi haƙuri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin da ke cikin sunan al-kubra na Imam nasai da annabi yake cewa man innahu man yasta'fif yu'iffuhu Allah duk wanda ya kame ya nemi ya kame bai nuna ragartakarsa da kwaɗayinsa na abin hannun mutane ba sai Allah ya ba shi niyar zuciya sai gan shi ba yi da shi amma kamar mawadaci wa man yastagni yugnihi Allah wanda ya nemi wadata a wurin Allah to Allah zai ba shi abin da yake nema wa man yatasabbar yusbirhu Allah wanda yake neman ya samu haƙuri ya zama mai dangara Allah zai ba shi haƙurin wa in tu'u ata'a khairan wa lam tu'ta ata'an khairan wa awsa min as-sabr Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a bayar mutum wata kyauta da ta kai ne alkhairi fiye da a ce Allah ya ba shi halayya haƙuri ba in kana nema a cikin duk da Allah yake na ɗabi'u wani an ba shi jarinta wani an ba shi zalaƙa harshe wani an ba shi iya kasuwanci wani an ba shi farin jini a cikin mutane to wanda Allah ya ba shi halin haƙuri to Allah ya ba shi kyautar da fita kowa a cikin wa'azi ka dinga kokari kana zama mai hakuri kana gwadawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal hilmu bitahallul hakuri ana koya ne akwai wanda yake na karas Allah ya shi hakuri dama shi zaka ga wani ila dole ya san shi ya san shi cewa mutum ne mai kawaici mai kau da kai mai hakuri ba da hayaniya amma kai ma da baka da irin wannan siffar ta asali za ka iya koyanta za ka iya developing ɗinta ta hanyar ko da yake ka dinga tuna ire-iren waɗannan nasoshi da suka zo don nuna lada da falalar haƙuri sannan kuma ka dinga badawa a aikace kana ƙoƙarin ka cewa ka zauna lafiya da mutane to wannan dangane da haƙuri ke kun ga batu guda biyu ce wasta'inu bis sabri kai ka nemi agajin haƙuri was salati da kuma sallah ita ma sallah tana da irin wannan kyakkyawar yanayin da wannan albarka tana taimakawa mutum wajen ganin cewa ya rayu cikin salama ya iya abubuwan shi cikin kwanciyar hankali idan yana tsaye da sallah an ce wata rana ibnu abbas radiyallahu anhu an kawo mishi labari kamar da yake cikin tafsirin al-imam an kawo mishi labarin rasuwar wani dan uwansa ana gaya mai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ya koma gefe ya alula sai sallar raka'a sai karanta wannan aya yace Allah yace wasta'inu bis sabri was sala Allah yace ku nemi agajin hakuri da kuma sallah a cikin wannan rayuwa saboda haka sahabbai suna yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda wani abu ya sa shi damuwa sai ya tashi ya sallah ya nafila idan ko lokacin sallah ne sai ce wa eh, bilal yi sauri ka kira mana sallah don mai sallah kuma ji sauki a cikin zukatan sura kuma sun da yake cikin damuwa ida cikin tashin hankali yana amfani da sallah wajen ainihin wato sadda kanshi daga cikin wannan damuwa tashin hankali sai Allah wadda ke sarki ya bayyana mana cewa amma fa ita wannan na ƙarshen sallah idan ka ce wa innaha ba a ce wa innahuma ba wa innaha ita sallah la kabiratun wato tana da nauyi illa alal khashin sai ga bayan Allah wanda suke wasu yi Allah da gaske wanda zai bin Allah da gaske to sallah tana mai wahala yadda kaga kai inna a matsayinka na musulmi kana kula da sallah kullum kana yin ta ba ta maka nauyi saboda kai ka gode wa Allah sai Allah ya ana fatan kai mutumin kirki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa ana sauƙaƙa mishi abinda Allah ya halicce shi dan shi Allah ya halicce ka dan kai sallah dan ka tsira na alkiyama to sai ya zama sallah ba ta maka wahala ka riga ka saba lokacin sallah asuba na yi ka je ka tashi ko mun sanyi ka tashi ka je ka yi alola da ruwan sanyi ka fito masallaci kamar ai sallah da kai cikin musulmi cikin gani sannan ka koma duk aikin da kake yi a ofis ko a kasuwa wannan zai hana ke sallah azhar ganin cewa galibi sallah azhar takan ratso sanda al'amarin duniya sai daga sun kan kama ana cikin harkoki amma za ka dakata ka je kai sallah to kai ne yasa kake yin wannan saboda Allah ya sauƙaƙa maka ita da shi ka ci gaba da godewa Allah ka ci gaba da yi akwai wani yana nan shi kuma tana mishi wahala zai iya tashi da asubahi zai iya barin abin da yake a ofis ko kasuwa ya zai la'azar zai iya zuwa ya sallah la'asar lokacin ya gaji tilis sai ya dawo gida ya haɗa su duk abin da ake faɗa na hadisan nan ba moshi ba ne. duk abin da ake faɗa na haɗarin asarar saloli ba damuwar shi bane manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda biyar sallar la'asar to kamar ya rasa kamar ya yi asarar duka iyalan shi a ce an yi gobara ko an yi wani annoba ka rasa komai da kake da shi a gidanka ƴaƴanka da matanka da dukiyarka to kwacin wato asarar mutumin da ya asara sallar la'asar ke a cikin mutane amma ba ruwan shi na misalla ne wasallam ya ce daga cikin salon da suke munafukai nauyi akwai asma'i akwai isha ba ruwan shi na misalla ne wasallam ya ce kama ba da dame shi wannan abun da ya dame shi ba saboda munafuki ne mutum banza ne sallah ta yi mai nauyi wala yasuna sata illa wa hum kusala wala yafquna illa wa hum karihuna bai iya sai ya cikin nauyin jiki yana cikin riyayul munafiquna to wannan abin a yi mishi jaje ne abin a yi mai addu'a ne ubangiji Allah ya shirye shi wanda duk ya samu kanshi a cikin wannan hali yana cikin yanayi mai haɗari yanayin da sallah ba ta dame ka ba ko da wani tsautsayi ya sa baka yi ta ba akan lokaci ba ka jin wani damuwa a ranka ka jin cewa akwai wani nauyi a kanka wanda ba za ka ji sauki ba sai ka sauke shi duk mutum ya da da sallah idan wani uzuri ya sa da yi ba haka zai dinga jin nauyi a kansa haka zai dinga jin cewa akwai wani abu da ake bin sa wani babban al'amari ba zai fi zaman lafiya a zuciyarsa ba sai ya zo ya yi sai zama na kai ba ruwanka haka ga wani ma da azumin nan ma yana azumi wani yin sallah a dinga tambaya ba a cikin hukuncin azumin wanda bai yin sallah to sai ka fara tunanin to sai a yake azumi kenan mutumin da bai yin sallah ai kaga wannan yunwa kawai ki shata banza ko a ce yanzu misali yau wani nan da aka yi na azumi wataƙila da ya yi asuba tun da ita an yi sahur nan ba a kuma bacci ba amma yanzu muke maganar nan hala yana bacci bai azhar ba bai la'asar ba wai dan ya ga karancin wunin sai kan gaba da magarba sai farka wannan kaga ba azumi ba wani ya kawai cikin yunwa ko kuma idan yana yin wani abu na sha'anin rayuwa ana kasuwa ana ofis ana mitin ana tafiye-tafiye ko ana zaune ma ana tira ko kuma yadda matasan ba suka shiga cikin wannan musiba ana kallon kwallo ana champions league ko ana premier suna da babban wasa to ba su iya tashi bar kar a yi wani abu ba sa gani wanda ba suka kyauta to sai zaga gidan kallon kwallon sai a yi wani musalla ya fi inda ya rikodin nan yake ba sai a samu ɗan jigarin jigarin usazu a sa shi liman wanda da an yi an buta half time zai bar maza ya musu ya faki shiga wasu ta gaba ta zo duk wasa ne da addini na ma Allah ya tsogorce su sai a cikin kulab ɗin nasu kuma shi kenan sashi da bakin ciki su ba su sallah kan lokaci ba kuma sun tashi da bakin ciki wannan duka matasanmu ne suke cikin irin wannan sawarwara su ba abin da ke bana shi yan kallon kwallo kamar jayayya musu bayan an gama kallon sai a zo a kafa musu kuma ai tayi ai tayi na wajen awa uku kuma har a tashi ba wanda zai gamsar da wani <laughs> ɓata lokaci kan Allah ya kyauta turawa suna san suna sana'a suna samun kuɗin su ko kuna nan kuna ɓata kanku lokaci Allah ya kyauta saboda sallah tana taimakawa wajen yaya damuwa da bakin ciki sannan kuma tana sa mutum ya zama mutumin kirki a cikin mutane sannan mutum ne kyakkyawan makoma a wurin Allah don za ta hana kai alfasha za ta hana kai munanan ayyuka sai ka zama mutumin kirki sakamakon ka yi munanan ayyuka ba ka alfasha ba ka fitar da kowa ka zanta kanka a can wurin Allah kuma ladan kana nan yana cika kullum cewa kana aikata ibadar da ita ce aka kawo ka duniya don ka aikata wanda ya suke yin sallah Allah ya kira su da suna al-khashi'i al-khashu al shine jin tsoro cikin zuciyarka zuciyarka ta take tsoron ubangiji shine al-khushu saboda kana natse kana tunani hankalinka yana nan rataye da sallah kamar da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid daga cikin da suka saka shi wa Allah rana kiyama akwai mutumin da hankalin shi na manne da masallaci in an yi sallah yana nan yana jiran wace ce next yana nan yana lissafi da cewa yaushe ne kiran yaushe ne sallah lokacin sallah na yi kuma ba a kira shi ko da dan ya makara ne shi ya san lokacin ba haka wani dadan to wannan kaga wanda kalbuhu muta'alliqun bil masjid kenan to na ga zuciya ka ta zama wankakkiya farasal kana cikin alheri kenan sai Allah ya kira su suna al-khashi'una masu tsoron Allah cikin zuciyarsu ba don ganin ina ba ba don ganin mutane ba wanda wani tsoron Allah shi zai sa ko da shi sai ko ana ganin ka ko ba a ganin ka ko kana cikin mutane ko ba ka cikin mutane ka san dai Allah yana ganin ka ba za ka yi wasa da ibada ta shi ko munafiki wanda muka ji aka ce yura'unan nas suna yi don mutane su gani idan mutane suna ganin shi to zai yi sallah mutane ba sa ganin shi sai manta da al'amarin sallah sai yake dai a dai shi a sahu ana sallah da shi a danga mai zata mashi alkhairi da kuma Allah ya riga tuna musu asiri Allah ka tsare يلا يكفي الذين يظنون انهم ملاقو ربهم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون wato wannan siffa ta alkhashi'un din can da aka ce wa inna hala kabiratu illa alal khashi'in kama a ce suwaye al khashi'un sai Allah ya ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda suke da yaƙinin za su gamu da ubangijinsu wa ilai ilaihi raji'un kuma sun sani cewa za su koma zuwa ga ubangiji madaukakin sarki Allah yana siffanta mana siffar masu kushu'i waɗanda sallah ba ta yi musu nauyi waɗanda suke yin ta kan lokaci su cika duk abin da ke cikinta na na adadi kamar yadda muka ji ajiya game da fasarwa aqimu salata suna yin wannan saboda kullum suna tana mutuwa suna tana kwanciyar kabari suna tana tashin alkiyama suna tana gamuwa da Allah da hisabi aga shine mulaqurati suna da yaƙinin za su game da Allah gamuwa da Allah kuna da matakai matakin farko shine mutuwa sannan kwanciyar kabari a barzo sannan busar ƙaho da tashin alkiyama sannan hisabi waɗannan su ne matakai hudu da kowa sai ya bi kafin ya gamu da Allah za ka dinda haka kusan da aka ce gamuwa da Allah waɗannan guda huɗun su ake ne mutuwa kwanciyar kabari busar ƙaho da tashin alkiyama sannan hisabi dukkanin su babu wani abu mai sauki babu kuma wani abu da za a yi maka bypass ko ne sai yi to ana so ko da shi ka dinga tuna su za su dinga dallin zamun ka ka tuna cewa duniyar nan ba wurin zama bace wuri ne na temporary yanzu da muke magana wani ya fi shekara dubu da mutuwa har yanzu yana nan yana jira kuma wanda zai mutu yanzu shi haka san ya jira da zai ba saboda rayuwar da za ka yi ita ce kaɗan anan duniya ta cikin barzahon ta fi tsayi sannan Allah wa sarki ran da ya so ya kada al'umma ranar ya sa a busa kaho a tada mutane sannan ya tara su ga baki ɗaya, ya mana hisabi Allah ka sa samu ne sauki waɗannan su ne waɗanda suke ba da daɗin sallah suna saboda suna tuna lahira suna tuna mutuwa suna tuna gamuwa da Allah madaukakin sarki a nan za mu ga cewa an yi ta'abiri da cewa allazina yazunnuna idan ka fassara shi literally kace waɗanda suke zato kaga zato ba tabbas kenan alhalin kuma su waɗannan masu tabbas ne shi zato shine wani abu na shakka wanda babu tabbas to amma a gun larabawa lafazin azzannu yana daga cikin al'abbar wato kalmomi masu ɗaukar ma'anarsu da kishiyar ma'anarsu a larabci akwai kalma take ɗaukar ma'anarta ta ɗauki kuma kishiyar ma'anarta to daga ciki akwai azzannu ma'ana azzannu shakka azzannu yaqini to shine irin shi a nan wajen kamar yadda Allah yake walamma ra'al mujrimuna al-ahzaba okay sorry walamma ra'al mujrimuna an-nara sai Allah yake fa zannu annahum waqi'uha yayin da masu laifi suka ga wuta sai suka tabbatar kin sai suka tabbatar annahum waqi'uha walam yajidu anha masrifa cikin kafi ko ba su da inda za su jiya su to haka wancan da Allah ya ce game da mutumin da aka ba shi littafin shi da ya ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya shin alhaqa inni zanantu ai inni aikantu ina da tabbas ba zato ba saboda haka a lafazin a yaren alkur'ani da larabci classical irin alkur'ani lafazin abbannu yana iya zuwa da ma'anan shakka yana kuma iya zuwa da ma'anan yaƙini to na nan wajen na yaƙinin ne domin ka ce shakka ne ga gaba ɗaya ma'ana ayat ta lalace inda ana magana ne akan mutanen kirki masu tsaye da sallah ko ba za ka ce wai suna zato ba a suna da tabbacin cewa za su game da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki dan haka suke bauta musu bauta mushi bauta waɗannan ayoyi da suke magana akan sallah akan atamuru nasu bil jari saura tansawna anfusakum wa anta tunal kitab abla taqilu wa tayyib sabri wa sala wa inna la kabiratu ila al khashin alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ayi gudau fa'ida da zamu tare a cikin su ita ce wato hadarin da ke cikin mutum ya dinga wa'azi amma kuma shi baya kwatantawa wannan ya fi kama da mara hankali Za haka aka cike ayar da cewa afala ta ake nuna ya fi kama da wanda bai da hankali wanda zai ga abin alheri yana mutane su yi shi kuma ba zai wanda zai ga abin sharri ya gwada mutane su guje mishi shi kuma ba zai guje ma abin ba ga wannan mahaukaci ne kama a ce mutum ne ya zo ya tarar da mutane kowa a zaune ya ce jama'a ku gudu ga ɓarayi nan kowa ya gudu shi kuma kawai sai ya zauna wajen yana jiran su to kai baka da hankali sai ku je kawai ba ku ne na zauna ka zaba ce to wannan ko dai abin da yake faɗa ba gaskiya bane za a fara tunanin to ko dai kan shi ba ɗaya ba ya zo da gudu ce ga yankin da da jama'a a gudu kowa ya gudu kai shi sai zauna jiran su zama shi ne a samu na nasa da zuwa ta sana kusa ku ta ka kullum mu dinga kula da wannan wajen cewa duk abin alkhairi ya zama kai ka fara yi kafin mu gaba ka samu alkhairi sannan mun ji wato amfanin haƙuri haƙuri babban al'amari za ka Allah maɗauki sarki ya umarni da shi a wurare da dama Allah yana cewa ƙarshen sautu arewa ya lajin amanu su wa sabiru wa rabi ya ku mu'minai isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku yi dauriya ana so mu zama masu haƙuri da dauriya musulunci baya son raki da yawan koke da yawan ƙara musulunci baya son rashin haƙuri da yawan rigima musulunci baya son yawan kuzuzu ta zance ana so ka zama mai dattaku mai haƙuri wajen mu'amalarka da mutane ana so ka zama mai dauriya mai jurewa wajen ayyukanka na ibada sannan ana so ka zama mai dauriya mai jurewa wajen ƙaddarorin da Allah ya tarafce ka da su daga haƙuri yana da fuskoki guda uku haƙuri wajen ibada Allah haƙuri wajen jarabawa da Allah ya maka haƙuri wajen hulɗa da bayan Allah sannan kuma sai aka ambaci wato cewa ita sallah ita ma tana da wani sirri da yake sa mutane su nasara a rayuwa me wannan sirrin haka shine to tana gyara alaƙa ka da ubangijinka da ka ce ka nemi agajin Allah da sallah wajen tsirarka a duniya da lahira sannan tana taimakawa mutum wajen yarda da halaye masu kyau tana raba ka da duk wani hali mummuna inda ka dage kana ta yin sallah kana yi kana yi za ta dinga tace halayenka sai Allah ya ce inna salata tana hana alfasha wal munkar tana hana alfasha da abinci sannan kuma sallah za ta ainihin wato sadar da kai na ubangiji ya zama da cewa ranar alkiyama ta tsira amma sai aka ambata mana cewa sallah tana da wahala sai ga masu tsoron Allah shi aka bayyana mana halayensu halayensu shi ne tabbatar da cewa akwai lahira allabi ne zunna annahum da rabbihim sannan kuma tabbatar da cewa in sun mutu zuwa ga Allah za su koma ba wai idan sun mutu kawai shi ke nan ba irin magana kafirai da suke cewa in hiya illa duniya, na namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun kaga wannan ne na shakka dake Allah ya ce akwai yan dahariya kafircin su ya kai ya kawo wanda suke cewa ai iya rayuwar nan ta duniya ce kawai wannan ya kama da irin da ake cewa daga duniya ce ka zina irin wannan mugun zancen in yi illa hayati duniya hayatu na duniya na mutu wa na haya malayi kawai mu mutu kuma yanzu kuna illa da babu abin da ke fishe mu yau da gobe Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilmi ba su sabu da suke faɗi ba inhum illa yazunnun shaci faɗi kawai suke yi zato kawai suke yi a wannan azzannu anan bi ma'ana shak inhum illa yashakku so irin waɗannan mutanen ba su da alkhairi saboda ba sa tunan lahira ba su ma yadda za a yi lahira ba to kai da kai da lahira kullum take tana ta ya zama wajibi a ga cewa a aikace kana yi mata shiri kana shirin gamuwa da lahira wajen aikata ayyukan alkhairi da guje ma ayyuka na banza da neman gafara Allah daga zunubanka da neman tuba da neman sasanci tsakaninka da ubangijinka dan ka samu ranar alkiyama ka tsira Allah ubangiji ka samu tsira waɗannan wannan ita ce wasiya ta ƙarshe cikin wasiyoyi goma sha biyu da muka karanta cewa an yi wa banu isra'ila waɗannan wasiyoyi ɗin tun daga kan faɗin Allah ya banu isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ubi bi ahdikum wa iyaya fattaqun ko to daga nan aka fara wannan wasiya aka yi musu wasiya da na farko aka ce musu su cika alkawari wa auku bi ahad na biyu aka ce su tsoron Allah wa iyaya farhabu na uku aka ce su imani da Allah da Qur'ani da manzon Allah shine wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'ahu na hudu aka ce kada su dinga mutunta sakokun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wala tashtaru bi ayati samanan qalila na biyar shi ne aka ce su tsoron Allah wa iya ya fattaku na shida shi ne aka ce su daina takuɗa gaskiya da ƙarya wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa shine na bakwai kenan cewa kada su koyi gaskiya shine wa taktumul haqqa wa antum ta'lamu na takwas shi ne aka ce wa aqimus sala na tara shi ne aka ce wa atu zaka ɗaya da sallah da ba bada zakka ko na goma shine warka ma'arrakin su yirku tare da masu ruku na sha ɗaya shine kar su ga mutane gaskiya su su kibu gaskiyar shine a ta'amurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum na sha biyu na ƙarshe shine neman agajin Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah wasta'inu bis sabri was sala wannan su ake cewa al wasayat na ashar isnata ashara wasiyatin libani isra'ila wasiya guda goma sha biyu da Allah ya banu isra'ila a nan cikin suratul bakara akwai wasu daban da za a ji a karanta a sotul an'am wasayen lati sotul an'am ba su ake magana ba za ga wannan wasu yin game da muka ambata ma'anar shi shine jan kulli da aka yi mana kai a matsayinka na musulmi da aka kawo su a cikin littafinka, da kai ga sai yahudawa cancantar da kai riko da su da za ka yi riko da su ko yadda suke dinnan suna jin da ka zama wali za a so kashi da cikin wali aka ce duk wani abin kana yi za a so ashe kai ma wani dan ƙwarya-ƙwaryan wali cikin waliyan Allah Allah ka samu zama cikin waliyan ka ya Allah to bayan da Allah madaukakin sarki ya gama musu waɗannan wasiyoyi sai kuma ubangiji ya kira ta a kira a karo na biyu kai san ai an fara da kiran su cewa ya bani isra'ila kuru ne mace Allah ta amsa bai sai aka sake musu kira na biyu da Allah ya ce musu ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum يا بني إسرائيل to Allah ya maimaita wa bani Isra'ila irin kiran da ya musu akan ya ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi nan kuma ya ce ya bari isra'ilan kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal al'alamin ya ku bani isra'ila inji Allah ku tuna ni'imata da nayi muku wa kuma cewa ni faddaltukum na fifita ku ala al'alamin akan sauran talikai a baya mun ji magana game da ni'imati allati an'amtu alaikum ko mun yi magana gwargwadon bukata a can to mene yake nufi da at cewa Allah ya fifita su akan sauran mutane ubangiji madaukin sarki yana nufin ya fifita banu isra'ila akan sauran al'ummar da su banu isra'ila suka yi zamani da su kafin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waye kenan akwai farisa akwai ruma akwai larabawa akwai indiyawa akwai sinawa mutanen china a lokacin waɗannan su ne muhimman al'ummomin duniya sanannu farisa rum hunud siniyun al'arab to duka waɗannan kuma maguzawa ne ba sa ban addinin allah masu bautar gumaka ne da tsimbirbirai, da abubuwa na rashin hankali suna da gumakansu iri daban-daban da suke mutawa su bane isra'il su kaɗai suke da littafi a lokacin su ne al'ummar da ke bin addinin sama sai da ga ce waɗannan al'ummar to su ne al'umma mafi daraja za ka Allah ya sanya su su zama mutanen shi na kusa da shi waɗanda yake ƙaunarsu amma da suka tashi lalata su sai su masu kafin shi ce Allah ya fita su sai Allah ya mala'ance su yace la ilal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan da wa isa ibn maryam zalika bima aka wa kanu yattaqu wa kanu ya'tadun Allah yace an tsine ma bani isra'ila aka harshen annabawa annabi dawuda da isa dan maryam saboda sun kasance suna saban Allah suna wuce iyaka Allah ya musu ainihin falala da yawa da yake cewa a wani waje cikin ma'ida ya ji Musa misali qaumihi ya qaumi qurun imatallahi alaikum annabi ta ya ce mutanen shi ku tuna da ni'imar Allah da ya muku iz ja'ala fikum anbiya ya sanya annabawa da yawa tun da kan annabi Ibrahim shine kakansu aka yi annabi Yaqub shine kakansu da Yahudiya na farko wato annabin Yahudawa na farko Yahuza da ƴaƴan shi aka yi ta annabawa annabi Yusuf da ƴaƴan shi da jikokin shi aka yi ta annabawa cikin su har zuwa kan annabi Musa da Isa da a cikin su suke Allah ya ce annabi Allah ya ce ya sanya ku ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan isa ku hada sarakuna Allah ya ce wa ku malam lam yu'ti ahada min al'alamin ya ba ku abin da bai bai wa kowa cikin talibai ba mun ji daga kalmar da Allah ya ba su Allah ya bayan annabawan nan Allah ya ba su almannu wa salwa Allah ya ba su al-ghamam girgije da yake lullube su daga zafin rana Allah ya ba su ruwa da ke fita daga cikin duwatsu Allah ya ba su wato tseratarwa da ya musu ta hanya wai fatakana da kulbara Allah ya da kulbara Allah ya sa kogi ya tsage abinda ba taba gani ba suka rata Allah ya ce wa an zaina ku min ali fir'auna muka tsira da gudu daga fir'auna da azzalimai mutanansa duka Allah ya musu wannan ya nesa ta daga fir'auna Allah ya musu falala iri daban-daban amma sai suka ki godewa kuma su gode ba shi ne Allah ya fasa sha'anunsu shi ne Allah ya ce mana wa birbat alaihim billat wal maskanat sai aka buge su da kaskanci da ainihin wato wa ba'u da ghadabin min Allah sannan suka zaɓi fushin Allah zalika da annahum kanu yakfuruna da ayatin lahi ويقتل النبيين بغير الحق saboda sun kafa ce ayin Allah sun kashe annabawa domin Isra'ila da tsaye su ta kai tsiya yanka annabawa su annabi Zakariya da tsanshi annabi Yahaya da ire-iren su da annabi Isa suke a tantin kashe shi za su yanka annabi da safe yadda ka san an yanka ragon suna kowa ya wanke hannun shi sai kowa ya za harkar shi ba sa ma tunanin komai kashe annabawa Allah ya ce zalika bima asau da kuma saban Allah da suke yi wa kanu ya atuna da kuma wuce iyaka wannan cikin bakara ne ita cikin bakara ne za mu zo kan tana gaba ka to da wurare ne daban-daban da Allah wadda kisa ke ba mu labarin irin halayyar ta rashin kirki da halayya ta banza duka waɗannan ayoyin cikin sutul bakara za su labarta mana wannan za ka sai suka wayi gari sun rasa wannan darajar da Allah ya ba su ya su ne al'umma da Allah ya zaɓa to amma da su ba su zaɓi Allah ba suka zaɓi kangara sai Allah ya fita sha'aninsu da shi ne Allah yake maimaita musu anan cewa ku mutanen Madina na yanzu waɗannan a banu Nadir banu Qainuqa banu Quraiza da Yahudu Khaybara ai ba su ne ake ma wannan baiwa ba an yi ma iyayensu da kakanninsu amma ku tuna ka'idar da muka faɗa cewa idan alkhairi ya shafi iyayenka to ya shafi ka zaka Allah ya ce musu ku waɗannan ku tuna amma yana nufin ku tuna ni'imar da aka yi wa iyayenku da kakannin ko da kun karanta a cikin littafin ku kun sani shi Allah yake ta musu wannan ni'imar da yawa iyayensu da kakannin su wanda ba su gani ba a ce da suka kasance a cikin tsiya shi Allah yake cewa ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ku bani isra'ila ku tuna ni'imata da nayi muku wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku akan sauran talikai sauran halittu amma ba ku ganga kuka yin ɗa'a daga cikin wanda ya da'a da shi kenan zai samu alkhairi wanda ya da'a ya musulunta zai samu lada yanki biyu wanda ya kafirce ya ƙi musulunta yana cikin fushin Allah yana cikin waɗanda aka la'anta cikin banu Isra'ila Allah ka tsare mu daga la'anta Bana ganin saboda yadda lokaci ya tafi bari mu dakata akan wannan aya ita ce aya ta arba'in da bakwai kenan ko 47 don zo sai mu tashi da kanta ya bani isra'ila ko ne matsayin da ce alhamdu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam